yau da gobe daga muryar Amurka a Washington DC. sallama da fatan alheri a gare ku daga nan sashen Hausa na murya Amurka. Shirin yau da gobe kuke saurare da wannan la'asariyar Laraba 4 ga watan Fabrairu akan mitoci 17 da 25 da 30. Masu gabatar da shirin Jamila Kabiru Fage. Usman Ahmad Kabara. Da kuma ni Halima Jumrau. da yake laraba ce da labarin ɗan iya za mu fara yau ma dai allah ya gyara ɗan iya ya yanke shawarar ɗaukan doka a hannunsa kwatsam sai ga na ikara da nasiha kamar yadda ya saba a zauren matasa kuma za ku ji karshen muhawara kan rawar da matasa ka iya takawa wajen kula da masu tafiyar da mulki yau kan zauren ya taɓo har da maganar karancin mata a harkar siyasar najeriya za ku ji dalilin masu tattaunawar wanda suka yi tare da murtala faruk Sanyinna. na most of the problem mazajenmu ne ba sa ba mu dama mu fita gaskiya zan bi maganar to kasan siyasa bukata ce matasan da ba su da ilimi ba su fahimci haka ba Kun san cewa yanke hukunci nan take cikin hushi ba tare da bincike ba babban kuskure ne? Saboda za a iya fadawa a kuma eh, lahanta ko kuma a kashe mutumin da bai bai gani. Halima Abdullahi na tafi da filin da fadafe. To a wannan yammaci ga na a madafina ina shirye-shiryen ɗora tuwon dare ne. To a yau dai uwar gida na shirye yin tuwon dawa ne da niyyar kudu. can kuma daga bisani za ku ji amsoshinku game da tambayar mu ta jiya kan wace hanya ce za a magance yanke wa kai hukunci amma yanzu ku gyara zama ku kasance tare da shirin yau da gobe domin jin duk waɗannan bayanai masu ƙayatarwa da faɗakarwa. har ɗan iya yanke shawarar ɗaukan doka a hannun shi ya yi kanshi hukunci game da wasu abubuwa da suka dame shi a rayuwa. Amma a wannan karan ma Allah ya gyara domin kuwa ɗan iya ya yake cibis da na ikara. Yau dai da ganin ɗan ya ce kai na ikar zo ka ji kar a barka a baya. Daga yanzu fa duk wanda ya kawo mana wata hayaniya musamman ma akan abubuwan da muka ɗauki a aniya. To babu ko shakka za mu yi mai muguwar sakiya idan ta kama ma mu hallaka shi babu wani mai ce mana mu tsaya saboda mun gano manyan mu sun mana tsiya-tsiya ƙasar mu komai na ci gaba ya tsaya. kuma idan ma muka je wurinsu don yin tambaya sai su ce mu dai mu je mu dauri juriya idan mun juya baya mun bar su kuma su yi ta yi mana dariya dan ya ce wannan ne ma dalilin da ya sa muka ce daga yanzu ba mu ba ƙara yin shiru a yi ta cutar mu a ƙasa kuma a ce wai mu yi zuru musamman ma ganin yanzu rayuwa ta canza domin wayewa ma ta ƙaru kowane matashi ya samu sani tun daga farfaru kaga ko koma mai nene zai faru ya zama wajibi mu fara gwada ƙuru da an taɓa mu kawai sai mu taru mu dinga ɗaukar dokar duka don tawaru koda kuwa gwamnati za ta yanke shawarar kiran mu tsageru saboda su ke sassaƙawa su ɗare kan manyan kujeru a ƙarshe su yi mana tashin tantabaru na ce a a ɗan iya kada ku yadda da ɗaukar doka a hannunku saboda ko da wani ya yanke shawarar ya cuce ku to ya zama wajibi ku bi dokar ƙasar ku don ita ce ta ce idan wani ya yi yunƙurin lalata lamarinku to ku bincike shi gaban hukuma idan ta kama ma a kai shi ga kurkuku da haka sai ka ga an tumɓuke duk wasu turaku na masu yawon yaɗa jita-jita da fitintunu a tsakaninku saboda abin da duk arziki ya gaza baku to fitina da tashin hankali hankali ma san bai baku don haka ɗan iya ku matasa kada ku bari wani ya kai ku ya baro ku Dan iya ce i to na ikara na amince zan tabbatar da na bijire wa dukkanin wasu rikice-rikice idan wani ya sassaƙa ya saɗaɗo min da jita-jita zan tabbatar da na tantance zan kuma yi ƙoƙarin wa duk wani dandamali ko dandalin zaman cece ce. idan aka jaraba jawo ni cikin wata rigima ma zan kauce kuma tunda dai fatan kowane ɗan ƙasa ya dace to daga yanzu na yanke shawara zan tabbatar da na jajirce in samu wata sana'ar da zan rike har sai na tabbatar da na yi fice ko da kuwa sana'ar dako ce ko yankan farce saboda na tabbatar da sun fita da fitina ko sace-sace. Zauren matasa na Sokoto tare da ɗaliban jami'ar Usmanu Danfodiyo ga Murtala Faruk Sanyin na a ƙarshen wannan muhawara kan rawar da matasa ke takawa wajen kula da masu tafiyar da mulki da ma rashin baiwa mata damar shiga harkokin siyasa. na amurut waɗannan shugabannin da ma waɗanda ke kai da waɗanda za a zaɓa da kuma in ma an yi canji ne ko an ci gaba waɗanne irin abubuwa ne kamata a ce sun mai da hankali gare su domin a samar da ci gaba a najeriya To, abin da zan ce, um, waɗanda za a zabe su saman mulki ya kamata su kula da talakoki su duba damuwansu su taimake su a wasu hanyoyi da zai sa su su ji dadin su a zaman su a um, kujeru dinnan So ya kamata su manya su taimaka wa juna ba dai don kansu ba su taimaka ma kowa da. Ah, Malam Asiya. ana magana cewa kamar a nan najeriya tana ɗaya daga cikin ƙasashen da watakila ba a samun raba daidai musamman wurin ba da mukamai tsakanin maza da mata ko kina da wannan ra'ayi da tunani mm, lalle kan ina da wannan ra'ayi da tunani saboda duk wani haraka ta ci gaba ko harkar siyasa ga gwamnati an ban mata baya ba don komi ba sai don ana ganin cewa mace ba za ta iya kula da waɗannan harkoki na rayuwa ba kuma ni ina tunanin cewa sai dai in bata samu dama ba ko ba a bata dama ba na ta yi playing nata role ta wannan hanyar saboda ba abin da mutum ba zai iya ba sai in bai sa kai ni ba yanzu kamar ga harkoki na siyasa har yanzu duka garuruwan gada gare mu 36 cikin najeriya ba a taba samun inda mace ta riƙa. wanda yake kuma mata suna da wannan ra'ayi na a ba su dama amma ko sun hito domin su yi amfani da abin da gare su ko ilimin da gare su wurin takata su rawa game da harkar gwamnati sai ba su samun haɗin kai wane ne ke da laihishin 'yan siyasa ne mazan ne ko kuwa matan to lallai zan iya cewa kamar duka kowane gehe yana da ɗan nashi matsala za a ce ana an samu amma ba hausawanmu ba ko kuma ta gehen arewacin Najeriya sai dai ta kudanci waɗanda yake akwai bambancin ƙabila tsakaninmu da su ko wani abu amma ga nan arewacin Najeriya duk inda mace ta hito tana son ta taka ta ta rawar gani game da harkar siyasa ba ta samun haɗin kai ba ta samun ƙwarin gwiwa game da 'yan uwanta mata da kuma manya 'yan siyasa ma'ana manyan gwamnati kowa zai yi tunanin cewa in matan wani ce za a yi tunanin cewa ya ban matar shi ta shiga duniya ko wani abu haka nan wanda yake kuma ba haka nan ba ne in dai mace ta kama kanta ta yi shigarta ta kamala ta banga irin inda ba ta iya zuwa ba a matsayinta na mace sai dai kawai in bata samu dama ba ne ko wani abu kuma na san da cewa lalle ga arewacin najeriya ga tamu akwai matan da ke son su yi irin wannan rashin ƙwarin gwiwa ne ke sa su za su feeling discourage game da abubuwan da ya kamata su yi malama ruth ke ji bayanin da asiya ta yi musamman dangane da rashin bawa mata dama shin yaya kike gani za a bi waɗanne irin hanyoyi ya kamata a bi domin magance matsalolin da ta ambato a yanzu to ya kamata a yi enlighten din mata ma'ana a faɗakar da mata kenan yes ya kamata su gane su ma suna da amfani a ƙasa su ma suna da wuraren da ya kamata su tashi don su samu wurare din nan su taya su yi aiki da zai taimake kowa don ba kansu ba don su ma mai su zuwa mu yi abubuwan da zai sa yayan mu in suka zo su samu jin daɗi a kasanmu Najeriya. to kamar tana magana akan cewa kamar ba a basu dama to koda sun yi wannan sun yi karatu ko sun bi waɗannan hanyoyi me yaya kike gani ya kamata menene za a yi domin a basu dama domin su samu dama su ma su shiga a dama da su most of the problem mazajenmu ne ba sa ba mu dama mu fita mu ma mu yi abubuwan da ya kamata to mala abakar kaji eh, root na cewa ku eh, akwai rashin ba da dama ga mata wurin wannan siyasa a matsayin ɗaya daga cikin matsalolin da ke kawo tarnaƙi ga musamman shigar mata a dama da su a al'amuran shugabanci da siyasa a najeriya me za ka ce haka eh to gaskiya zan bi maganar root dalili shine a mahi yawa matanmu na najeriya maza 'yan siyasa sun riga sun mamaye kowane wuri su suke son su yi a ce su ne mata ɗan gibin da ya kamata a ba su su takata su rawa domin mata duk ka samu ciga al'amari in ka auna duk shugaban da aka yi na aka ba dama a najeriya suka aiki in ka auna sun yi iya gurgurunsu sun yi taka rawa da ya kamata amma mata kuma suna da rauni saboda haka sai an yi ana ɗan lurar da su ana ilmantar da su idan suka samu ilmi idan an ilmantar da mata ai an ilmantar duk al'umma Malam Bello shin menene kake gani yake kawo rikice-rikicen musamman tsakanin matasa dangane da bin waɗannan mutane ko kuma 'yan siyasa menene kake gani yake kawo a maimakon a fahimci abin da ya kamata a goyi bayan yan siyasa da shi sai ga an koma ana faɗace-faɗace da tsakanin matasa. To kasan siyasa bukata ce so mahiyawancin mutane matasan da ba su da ilimi ba su fahimci haka ba bukatar su kawai a lokacin da suke siyasa ka ɗauki kuɗi ka ba su ka ba su kayan shaye-shaye da wasu abubuwa kuma manufan 'yan siyasa kenan da a ce 'yan siyasa da matasa sun fahimci cewa bukata shine a kawo ma ƙasa ci gaba da babu wani maganan haɗa wanda duk bai samu ba ya yi hakuri wani lokaci in Allah ya kawo lokacin sai a bashi to amma matsala yanzu an mai da ita kaman ko a mutu ko a yi rai shi yasa yau abin da suke kokari su yi shine su ɗauko kuɗaɗe da abubuwan sha na maye su sa 'ya'yan mutane gaba da 'ya'yan talakawa don ba su sa 'ya'yansu ba ka taba ganin wani dan siyasa babba wanda ya ɗauki yaron shi ya sa shi gaba da adda da kwatlas da wasu abubuwa wajen kamfen na zaɓe ba amma sai 'ya'yan talakawa to wannan abubuwan jahilci da rashin aikin yi da lalatar da rayuwar matasa da an kai wajen shaye-shaye shi yake kawo rikice-rikice a harkar siyasa a Najeriya. To masha Allah da yake lokaci na daga na kokarin daga mana hannu ban sani ba ko kana da wata magana da zaka yi karshe dangane da abin da kake gani zai kawo mana kyakkyawan shugabanci da kuma makoma mai kyau a Najeriya. Gaskiya ni abu ne nake gani yanda abun yake shine in mun eh, muna so canji muna so eh, Najeriya ta ci gaba shine duk lokacin da ya an cewa za a je a jefa ƙuri'u mu je mu jefa hakuri mu mu koma gidanmu kada mu abun ga mu yadda wayannan eh, masu eh, yan siyasa nan su yi amfani da mu ba mu kuɗi na abun ga na shan wiwi ko da komi da komi don kun ga kowa eh, a raba kuɗi don don wani bi ka gani wurin inda ake ji hukuri hudi na wani bi ana rinka ba mutane 500 ko naira dubu dubu da zara sun hawa na mulki cikin shekara hudu da za su yi a mulki dinnan dole su ci karen su ba babaka ko kuma su ci kaniyansu ko ka ma je ka je ka kwankwasa abun ga kohon wannan wannan dan siyasa wai to ina bukata wani abu dole ya banza da kai to sha Allah malam Shamsu kai ma me zaka rufe wani da shi ganin cewa yan siyasa ma wasu lokuta sukan yi amfani da wannan dama su rarraba mu ta bangaren addini da kabilanci ganin cewa duk da yake cewa ga mu Allah ya hada mu zama wuri guda a Najeriya ya kake gani menene magana ka ta karshe ana masha Allah wato ni dai abu na ƙarshe da nake so in jawo hankalin mutane musamman su 'yan siyasa da kuma mu kanmu ma mu da zami zaɓen mu sa tsoron Allah a cikin zukatanmu domin in ka lura yanayin ainihin su waɗannan 'yan siyasa ba tsoron Allah ko kiristan ne ko musulmai akwai yadda addini ya karanta da kai kai hudda a matsayinka na shugaba haka mu ma mabiya ya kamata akwai yadda ya kamata mu ma bibiyi ainihin shugabanninmu to don haka mu sa tsoron Allah shine zai mu jagoranci a nan duniya da kuma gobe kiyama suke tarkata yaran mu da makamai suna saran junan su to sai mu ce Allah ya kyauta a tsakani ala kar a manta maganar yanke hukunci cikin fushi abu ne da za mu iya son mu ji shin abin ya yake sai mu bi lauya aminu hassan gamawa na jami'ar harvard da ke massachusetts a jihar boston na nan amurka wannan matsala ta mutane su ɗauki doka a hannunsu ko kuma jami'an tsaro su yanke hukunci nan take ba tare da an bi doka da ka'ida kamar yadda tsarin mulkin najeriya ya tanadar ba matsala ce da take da girma amma abin da nake so mu fahimta shine harkar tsaro nauyi ne da ya rataya a kan gwamnati kuma da jami'an tsaro amma ba za su iya yin wannan aiki ba sai jama'a sun ba su haɗin kayi Uh, idan muka duba za mu ga cewa 'yan kwanakin nan da aka cewa ake cewa hare-hare na kunar bakin wake haka din ya saka mutane cikin fargaba da tsoro wanda idan har aka ce ga wannan ana uh, tuhumarsa ko ana zarginsa da cewa shi dan kunar bakin wake ne ko yar kunar bakin wake ne nan take sai ga mutane sun ɗauki uh, mataki wani lokaci kuma har ta kai a kashe mutum ko a kona mutum ko kuma a masa duka na sani jama'a ana tsorace kuma ran jama'a ya ɓaci amma ɗaukan doka a hannun mutum ya yanke hukunci nan take ba tare da an yi bincike ba hakan nan ɗin babban kuskure ne saboda za a iya faɗawa a kuma e, lahanta ko kuma a kashe mutumin da bai je bai gani ba wani abin tsautsayi ne zai iya faɗawa kan kowa a baya akwai eh, wani farfesa shahararren farfesa na eh, jami'ar ahmadu bello da ke zaria da aka kashe a zargin cewa wai ko shi dan boko haram ne wanda kuma malami ne a jami'a ma baya da za a ce dan boko haram ne to wani abu ne da ke faruwa ta yaya eh, za a iya kare hakan nan din to jama'a ya kamata su fahimta cewa suna da gudumawa da za su iya bayarwa wajen kawo tsaro na farko dai shine su sa ido abin da ke faruwa a tattare da su abin da ke faruwa a mahallinsu su gani idan sun ga mutum da ake zargi ko sun ga wani abu da ba shi kenan ba su kai rahoto wa jami'an tsaro su kuma jami'an tsaro akwai nauyi da hakki ke kansu in an kawo musu rahoto su ɗauki mataki idan an samu mai laifi su kama shi a yi bincike a kansa a kai shi gaban kotu a yanke masa hukunci wanda hakan nan ɗin shine babbar hanyar da za a magance wannan ɗaukar mataki cikin fushi da kuma mutane su ɗauki doka a hannunsu su yanke wani hukuncin da a baya zai iya kawowa nadama. dama alal misali kamar abin da ake cewa ya faru a bauchi wata da ake zargin eh, wai yar eh, kurar bakin wake ne aka kama ta aka haraka halaka ta wanda daga baya bincike na nuna cewa hakan nan din ba gaskiya ba ne saboda haka akwai gudumawa da za ku iya bayarwa gudumawar kuma ita ce idan ka ga abin da bai dace ba ko ka ga abin da ke bukatar yara to ka yi magana a kai to jama'a dole a dole sai an yi haƙuri in hankali ya bata hankali ne yake nemo shi kuma babu hanyar da tafi dacewa irin abu doka da oda a kiyaye jama'a kuma su sani cewa in har akwai tsari da aka tanadar na bincike da za a yi ko kuma na tambayoyi da za a yi wa mutum to jama'a sai su bada haɗin kai saboda wani lokaci idan mutum ya gardama sai a yi tunanin ko saboda yana da laifi ne shi yasa ya gardama a haka da kuma na iya haifar da hatsari saboda jama'a suna zaune cikin zanimi da tsoro wannan su ne hanyoyin da za a iya bi wajen ganin cewa an tabbatar da kare jama'a kuma an kiyaye aukuwar ɗaukan doka a hannu ko kuma yanke hukunci ba tare da an bi ka'idoji da doka ta sanadar ba. Wata gudumawa da kuma taimako da nake nema a wajen jama'a shine su sani cewa kowa a yanzu a duniyar yau yana da muhimmanci. da talaka ne kai mai kudi ne kai kana birni ne kana ƙauye ne yanzu kana da damar da za ka iya faɗan ra'ayinka a ji idan kuma ka ga matsala da kake so a magance ta kana da dama da za ka iya ba da taka gudumawa karamar gudumawa shine idan har akwai wani asibiti ko wata makaranta da kaga cewa tana cikin wani hali na rashin kula ko kuma na neman a gyara to za ka iya ɗaukan hoto da wayarka da kamara ne ka turo zuwa shafi da nake da shi na intanet a aminu gamawa shafin facebook aminu gamawa da kuma shafin twitter aminu gamawa za ka kuma ka iya turawa voa hausa su ma za su yada saboda eh, duniya ta gani shugabannin mu su gani su sani cewa ana bukatar eh, gyara a wannan bangarori da wa'annan gurare da kuke idan ka turo kuma ba lalle ne ba sai an sa sunanka ba ba za mu sa sunanka ban kana tsoron kar eh, don saboda ka bayyana wani abin da ba shi kenan bane wani ya ci zarafin ka ko ya ci mutuncinka za ka iya turowa cikin surru mu za mu saye sunanka mu nuna jama'a kowa ya gani saboda da hakan nan din ne idan shugabanni suka gani zai iya kawowa canji kuma za a iya samun ci gaba a al'umma kuma yanzu akwai hanyoyin sadarwa ta waya ta intanet duka waɗannan kafofi ne da za mu iya yin amfani da su don samar da gyara wa al'umma karamin misali shine akwai wanda ya tura min hoto na wata makaranta da ake watsi da ita babu um, azuzuwan gaba ɗaya sun lalace babu kujerun zama in ka gani abin takaici ya turo muka saka a shafin facebook aka yada jama'a kowa ya gani a dalilin hakan nan har gwamnan wannan jihar ya gani kuma ya nuna bai ji daɗi ba fatan mu kuma shine eh, za a ɗauki mataki domin a gyara wa'annan makarantun idan sun ce ba su gyara makarantar ko asibitin ba ne saboda ba su sani ba to yanzu dama ta samu ta hanyar eh, intanet ta hanyar kafafen watsa labarai kamar voa Hausa da za ku iya turo mana sakonni mu kuma mu yada duniya ta gani a ɗauki mataki a kai. Rayuwarmu za a ci gaba da yinta kuma ƙasarmu fatanmu shine Allah ya sa dukkan shugabannin da za a zaɓa taimaka wajen samar da tsaro zaman lafiya da ci gaba. Ta da tanzo mara kasa duk wannan bai da kyau an yi hasara dukiya. Hmm. Haka yake to ina abokina Bello Halima ku nemo min abokina. <laughs> to ga filin dafa dafa fa kin san kuma yau tare za a ci tuwon nan da shi. Ah, saboda haka tuwon dawa za mu ji yadda ake da miyar ɗanyar kuɓewa ga Halima Abdullahi. To a wannan yammaci ga na a madafina, ina shirye-shiryen ɗora tuwon dare ne. To a yau dai uwar gida na shirye yin tuwon dawa ne da miyar kuɓewa. A yanzu dai na riga na gama gyara dawa ta, na wanke ta, na cire dukkanin datti da wata tsakuwa da ke ciki na rege. Dawan nan a yanda take, na riga na yi ƙoƙari na kai ta an niƙa ta, na aje ta gefe guda, na tankaɗa gari. gashi kuma na yi ƙoƙari na ɗora ruwana a kan wuta. Uwar gida, kada fa ki manta, na jefa kanwa a cikin ruwan nan. Ya riga ya tafasa, kai har ma gashi nan na yi ƙoƙari na ruɗa ruwan talge. Talge kuwa gari ne zan samu in zuba shi cikin wani mazubi, in samu muciya, in jujjuya har sai garin nan ya riga ya haɗe jikinsa, sai in juye shi a cikin ruwan zafi na da ke tafarfasa a tukunya, akan murhu kenan. to gashi na riga na buɗe wannan talge da na yi ya riga ya tafasa sai kamshi yake yi abu na gaba da zan yi shine in ɗauko garin nan nawa in tuka tuwo to uwar gida gashi fa ina zuba gari na a cikin talge ga tuwo na ya tuku idan na tuka nan kuma na rage ruwan ɗumi kaɗan a gefe guda sai in kawo shi in ƙara zubawa cikin wannan tuwo nawa da na tuƙa sai in bashi ya ƙara dahuwa bayan ya dahu sosai yadda ya kamata sai in ƙara tuƙawa sai in sauke shi in juye shi a cikin wani mazubi walau mazubin zamani ne ko kuma namu na dauri to abinda kuma zan yi amfani da su wurin miyar kuɓewa ta su ne da farko na tanadi kuɓewar ga kuma kifi na bushashe sannan kuma abu na gaba shine kayan miya wato attaruhu da 'yar albasa da ɗan tattasai ga kuma daddawa ta na tanada ga kuma wake to abin da zan fara shine zan jajjaga kayan miyata ko kuma in ɗan daddaka su a turmi idan suka da kuda haɗe da wannan albasa zan ɗora su a tukunya in yi amfani da manja to gashi nan na zuba manja na a cikin kayan miya na kuma daka daddawa ita ma na zuba na wanke kifi na shi ma na zuba a ciki idan na dan soya kayan miyan nan sama sama sai in tsai da ruwan miya wato in zuba mata ruwa na zuba sinadarin girki a ciki na zuba kuma gishiri to abu na gaba da zan yi shi ne. in bar shi ya ta dahuwa nan gefe guda kuma na yayyanka kuɗewa ta na same ta na daddaka ta a turmi in jefa yar kanwa kaɗan ita ma a ciki idan na daka ta ta dahu nan kuma ruwan miya ta ya riga ya dahu yana ta faman kamshi sai in ɗau wannan kubewa sai in zuba a ciki idan ta dahu ta dahu kuɓewan nan za a ganta ta yauƙi yauki wanda kuɓewan nan zaka ji tana kanshi ta yi daidai kuɗewa dai magani ce a jikin mutum sannan kuma masana kimiyya sun tabbatar da cewar tana rage maiƙo daga jikin ɗan adam ita ma kuma dawa wani yanki ne na ƙara lafiya ga jikin bil'adama to nan ga tuwon dawa na ga kuma miyar kuɗewa ga ruwa a gefe uwar gida sai in ce a ci lafiya wayo Allah tuwo wannan waka ta <laughs> kai to tuwo kuma yana na eh, guro na eh. miya guro miya guro miya kubewa kenan kika je Nijar ko Sokoto eh, kice miya guro <laughs> miya kubewa eh mu yanzu ai ba wayo din sai dai tun to kawai da ya nuna ina bello <laughs> shi da dai mu je mu sha kawai wato ga amsoshin tambayar mu ta ji akan hanyoyin shawo kan yanke hukunci ba tare da bincike ba shugabanni su ji tsoron Allah su zamo masu adalci akan kowa da komi a rika yin abin da hankali zai ɗauka. Za ka ga an kama mai laihin da ya kai hukuncin kisa amma da ke babba ne sai a wanke shi. A samu wanda laihin shi bai kai haka ba shi kuma a masa tsanani da rashin gata. Kaga yau da gobe ƙara wayewa ake yi Idan wani ya haƙura an cuce shi wani ba zai haƙura ba, idan an maka na ɗaya ba adalci, na biyu sai kai hukuncin da kake so har da biyan bashin na baya. Allah ya tsare amin, saƙo daga Mariya MD Abdulrahman. Mutane ba su da tabbaci akan jami'an tsaron Najeriya. Saƙo daga Aliyu Gombe. sai an yaƙi jahilci kahin komai ya yi daidai domin jahilci ne ka kama mutum ka kashe ba kai yi bincike ba wallahi matasa mu daina yin haka Allah ya ganar da mu sako daga kasim isa biyu a zahirin gaskiya rashin ɗaukar mataki da ake yi idan an kama mai laifi shi ke kawo al'umma su ɗauki doka a hannunsu Saƙo daga murtala mustapha ya kamata hukumomi su faɗakar da jama'a da jami'an tsaro kuskuren yanke ɗaukan doka a hannu kamar yadda jami'an tsaro suka zalunci Profesa Falaki da suka kashe shi ba tare da laihin shi ba da kuma yadda jama'ar gari su ma suka kashe wata mata wadda mai taɓin hankali ce ma gaskiya irin wannan halin ba ƙaramin kuskure ba ne sako daga Muhammad Babangida Kiraji. Jami'an tsaro ko kuma 'yan fashi masu galihu ta yaya za a yi a ce duk lokacin da wani kes ya je ga hannunsu sai sun yi yadda za su anshi cin hanci musamman na talaka ko da a ce gidan shi zai saida wannan bai dame su ba in kuma na masu kuɗi ne sai dai a kashe kes ɗin ta waya kai talaka ya wahala sai dai mu yi fatan Allah ya zaɓa mana abin da ya fi mana alheri kawai. Sako daga Laminu Habu Soja. Mahita dangane da wannan matsala da wasu matsalolin ma daban shine samun shugabanci na kwarai, shugabancin da zai ma koma waye hukunci idan ya aikata laihi ba tare da bambance wane ne ko dan wane ba. Sannan da yin hukunci akan wanda ya aikata laihi ba tare da ɗaukar lokaci mai tsawo ba. Idan aka yi haka da yadda Allah za a shawo kan matsaloli da yawa a ƙasan nan, saƙo daga Muhammad Shu'aibu. Gaskiyar magana ita ce, sama ce ta lalace, shi yasa kake ganin abubuwan suna faruwa haka, sako daga Nasiru Imam. A inganta tsaro da shugabanci na gari su ne kawai maganin aika-aika a ƙasar nan, sako daga Haruna Abdulmumini. Da farko dai, wasu mutane suke jawo wa kansu, tun da sun san irin halin da ƙasar mu ke ciki. Idan suka zo gurin jami'an tsaro ko kuma masu bincike. duk abin da aka umarce su da yi sai su yi domin tabbatar da tsaro babu wani taurin kai amma sai ka ga mutane suna nuna taurin kai wannan akwai matsala sosai sako daga ibrahim ji garba masu saurare laihin daɗi karewa in ji masu iya magana mun kawo ƙarshen wannan shiri amma Jamila mecece tambayar mu ta yau ne. To bincike ya nuna cewa a Najeriya akalla jarirai 528 ne ke mutuwa a kowace rana. Ta yaya za mu kiyaye sakacin da ke haddasa wannan? Ku rubuto mana amsoshin tambayoyinku ta WhatsApp da kuma Facebook kamar yadda kuka saba. To baki ɗaya dai ƙarshen shirin kenan sai kuma gobe Alhamis da izinin Allah war haka mu sake dawo muku yanzu a madadin. Jamila Kabiru Fage. Usman Ahmad Kabara. Da wanda ya haɗa mana sauti ya jagoranci shirin kuma ya ba da umarni tafarra girma tafarra da injiniyan mu Malam Jackson Wade. Ni ce taku Halima Jumarau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri da kasancewa cikin ƙoshin lahiya da wadata. This program has come to you from the Voice of America, Washington.